A ranar ne kuma kawunta ya gane tana kula shi, ya fusata ya tsaida aurenta da yayanta. Allah sarki wannan kenan anan muka dakata to kuma ɗaura kawai. Har zuwa sa'ad da ta zo nemansa cikin unguwarsu, ya kuma ganta tun a farkon shigowarta layin, yana sane da yadda kowa ke ce mata ba su san wani ba ko Huzaifa ba kasancewar ya kusa shekara biyu unguwar haka da Hamidu suka san shi daga madaci sai malaminsa ke kiransa huzaifa har ya gama zama cikin gidan tana bulaye cikin unguwar tana neman sa zuwa sannan ya fara shakkar neman ba na lafiya bane a sannan ya fito tamkar yana shirin fita ta hango shi ta taho a ranar ne ya bata kyallan bayan ya zuga mata karyar da ya san za ta tsorata ta ta kasa amfani da shi ta kore shi daga rayuwarta gaba ɗaya sai dai abu guda cikin abubuwan da ta yi kansa wanda baya taɓa mantawa shine karɓan kyallan da ta yi ta tafi duk kuwa girman tsoron da ya gani cikin idanuwanta. A ran nan ne ya tsinke da lamarinta musamman ma da ya tuna wai zuwa ta yi ta ba shi shawarar ya gudu da ita kar ta auri ɗan uwanta da yana da tabbacin ya fi shi daraja da tsarki har gurin Allah. Haka ya kwana yana addu'ar kar ta yi amfani da kyallan yana roƙon Allah ya ba ta hikimar da za ta fahimci shirin da ke tattare da shi. Tsawon kwana shida ya yi cikin wani irin tashin hankali da tsoron da baya fatar maimaituwarsa har ƙarshen rayuwarsa. A ranar ne ya ji kiran tunjin ya je ya tadda rago maimakon hamdiya. Ya saurari faɗan tunjin ya kuma sake rokarsa kan alfarmar da ya nema da daddaɗan kalamansa sai dai ya ki saurarensa haka ya dawo zuciyarsa da gangar jikinsa na bashi shawarar ya je ya ga hamdiya sai dai wani tsoro mai girma na hana shi har zuwa bayan kwana biyu sa'ad da ya sake jin kira ya tashi ya tafi gare shi za mu koma baya kaɗan daga inda suka fara tunani ka yafe mini bawa domin mahaliccinmu ka yafe mini Tabbas na so zuciyata, na so kaina a lokacin da bai kamace ni ba. Na ha'ince ka irin ha'intar da ban taɓa yafewa kaina ba. Duk wata walwalar rayuwa ina yi ne kawai ba tare da na san daɗin hakan ba. Ban da sukuni ko miskalar zarratan tsawon shekarun nan bawa. Ban huta ba, ban huta ba gurin neman ka. Ko wannan yaron shaida ne a saboda ban same ku ba. Duka farin cikin rayuwata ya tsaya cak. kaga yarinyar da ta yi silar zuwa nan? ba tare da na san kai ne mahaifinta ba ya furta yana nuna saitin da haƙabi yake tsaye tana ƙwalalo ido shi da bawan suka nisa suna hango mafarin komai cikin idanuwansu wato a nan ne muka tafi suka fara tunano abubuwan da ya raba su a baya to yanzu za mu dawo cikin labari tsoho bawa nisa waye ya sauke ajiyar zuciya ya dubi alhaji hamid da har yanzu ke duke gabansa tafukan hannayensa a haɗe a hankali ya miƙa hannuwansa ya riƙo nasa ka tashi hamidu ban cancanci ka duka mini har haka ba menene ka mini da har za ka tafiyar da rayuwarka cikin kunci kar ka manta kowane bawa fa da irin kuskurensa ni wallahi tun a lokacin na yafe maka ban riƙe ka da komai ba sai jin ciwon rashin ganinka cikin rayuwata ina ina, sautin kukansa ya daɗa karfi? ya yi zaman dirshan yana kara kankame hannun bawan cikin nasa hannun ya bude baki zai yi magana ya ji wani abu ya rike masa kirji sai kawai ya ɗora kansa kan hannunsu da ke haɗe a cikin idanuwansa da ke rintse ya tuno ranar da aka fi da gawar ta waje jama'ar unguwar suka mata sallah daga sannan bai sake sanin inda kansa yake ba sai bayan kwana biyu da ya farfado ya gan shi a katon asibiti ana masa karin ruwa da na jini daga nan ya tsane Najeriyar da abin da ke cikinta baki ɗaya saboda hakan ya ɗau Huzaif ya bi bayan sabon abokinsa Alhaji Biliya zuwa Italy. Bayan ya sai da gidansa na Abuja, a can ya sai fatu masu yawan gaske da dukiyar da Alhaji Hashimu ya bashi, ya cika kwantena goma sha biyar ya ɗinka ma Alhaji Biliya ya ɗinka ma Alhaji Biliya amana, shi kuma ya share ya share guri ya zauna a matsayin gwauro wanda duk haɗuwar mace ba ta daɗewa da ƙasa ko kaɗan. Wani abokin Alhaji Biliya ɗan ƙasa ya masa ciko shiga wata makaranta ya saka Huzaif ma. Ya samu wata tsohuwa ya ajiye ta a gidan da ya kama tana rage masa ɗawainiya duk Wani abokin Alhaji bilye ɗan ƙasa ya masa ciko shiga wata makaranta ya saka huzef ma ya samu wata tsohuwa ya ajiye ta a gidan da ya kama tana rage masa ɗawainiya duk da sautari shi ke kula da huzef ɗin har zuwa wankansa nan ya ci gaba da harkokinsa ta hanyar biliya cikin ikon Allah bai samu matsala ko ta kobo da shi ba bayan shekaru biyu ne ya dawo Nanja inda ya nemi maɗaci ya kashe wasu lamura da su ya kamu inda ya nemi madaci ya kashe. Wasu lamura da su ya koma Italin. Daga nan bai sake dawowa ba sai bayan gama secondary na Huzef. A nan ya gina musu gida guda biyu a unguwa guda, ya danka ma yaron nasa shi ma ya zauna a nasa. Daga nan suka ci gaba da zamansu yana ci gaba da bunƙasa kasuwancinsa ya nisa yana ɗagowa ya kalli idanuwan bawa da ke ta kallonsa. Inna ta mutu, ta mutu tun da daɗewa bawa. Bawan ya yi shiru yana jin bugun da lamarin ya masa duk da dama ya san hakan za ta faru sai dai fa ita mutuwa a kullum haka take gabawa ba ka taɓa sabawa da jinta Allah ya jikanta ya mata rahama ya kara ma juriyar rashinta amin na gode amma bawa ba za ka tambaye ni ba me fa Hamidu ya yi shiru yana jin nauyin maganar na sarke masa harshe abin da ya sa na ɗauki dukiyarka da abin da ya sa ka rasa kaf a'a don Allah karka ka rasa ba na saka rasa kafata a dalilinka ka sani banda Allah babu mai wannan ikon na kuma yi godiya gare shi tunda gani cikin aminci da lafiyata ni ne fasila wallahi ni ne na ji fa ai ka bar sako kan hakan Abu ɗaya na sani ba za ka taɓa aikata hakan gare ni da nufin mugunta ba sai dai da wata sigar wacce ba na bukatar ji. Na fahimce ka har cikin raina Hamidu, ina roƙonka da Allah ka manta dukkanin abin da ya wuce. Hamidun kawai sai ya saki baki yana kallonsa da wani irin mamaki, bai taɓa zaton har haka kyawun zuciyar bawa take ba, sai ya ji yana daɗa Allah wadai da nasa halin. Har ransa ya sani da a ce bawa ne a madadinsa, da babu abin da zai sa nasa sunan ya fito cikin lamarin. Sai nisa kawai yana ya ma rasa me zai ce. Har biya da ta daɗe da barin falon ta sake shigowa hannun ta ɗauke da babban tare ta aji a gefensu. Ya bi ta da kallo ta wutsiyar ido sai kumbure sai kumbure-kumbure take kamar za ta fashe ya yi murmushi cikin ransa yana ya ma rasa inda zai ajiye kun kaunarta da ke matsayi da ke motso masa a kowace taniya. Bai san yarinyar za ta zame masa farin gani, farin alkhairi ba sai yanzu da ta yi silar sada shi da aminin shi ya sauke babban nauyin da yake kansa sai yake jin kansa tamkar saurayin da ya fara shiga farkon shekarar balagarsa ya sauke ajiyar zuciya yana mai da hankalinsa kan bawa da ke ta kallonsa suka haɗa ido bawan ya masa murmushi sai ya ji kuma kunya ta kama shi ya ɗan kai hannu ya sosa goshinsa yana jin kamar ya buɗe ido ya gansa kusa da ita suna hira sai kuma ya tuna kuskurensa ya tuna zuciyar mata ko bawan ya yafe ba lallai ita yarinyar ta iya yafe masa silar na kasta ubanta da ya yi ba. Tiran gabansa ya jawo ya hau bubbudewa yana son kau da tunanin da yake yi. Na ji kaci haƙabi ya ce ta yi silar zuwan kanan, a ina kuka haɗu ne? Ya tsinkayi muryar bawan cikin kunnuwansa sai ya tsaya da bubbuɗe kwanukan da yake yi yana jin daɗin tambayar na ratsa shi. A hanya, alkhairi ya haɗa mu shi ne na biyo ta har gida. Ɗalibar yaron ka Huzef ce, ya yi shiru yana jin wani nauyin bawan na daɗa kama shi. Bawan da ya fahimci lamarin sai kawai ya girgiza kai yana tuna maganar zauwa game da Hamidun, bai so hakan ba, bai so tun ba a je ko ina ba Hamidun ya fara nuna kaunarsa ga diyar tata sai yake ganin abin kamar almara kamar tabbatuwar fatan zauwa ke bayyana. To ina iyali? Babu ban taɓa yi ba sai yanzu da ake niyya. Ya furta da yanayin da ya sa bawan kame bakinsa daga maganar duk da ya so ya ji abin da ya saka shi zama haka ba aure. Sai dai daga yanayin Hamidun ya fahimci ba abu ne mai daɗi ba, don haka ya shashantar da zancen ta hanyar yin dariya. Ka ji zance na ko? Dama na faɗa maka. Sai Zawwa ta haifi ɗiya har ta girma sannan ka auri ɗiyar. Ai shi kenan. alkawarina na biyan sadakinka da sisin gol na nan fa ni Allah ya sa shi Huzaif ɗin bai yi auren ya barka ba. Ina kake ne Huzaifu matso mu gaisa mana. Hamidun yayi wata irin dariya yana juyawa ya kalli Huzaif da ke kokarin ficewa daga falon. Bawa bar zancen nan idan na ce maka kunyarka nake ji ba za ka yarda ba. bari dai na tafi zuwa gobe don Allah a ba wa zauwa da diyarta hakuri sosai don Allah su yafe mini suma ina jin kunyar da har ban san ya zan yi na kalli idanuwan zauwa ba ga jarabtar da na faɗa ta kamuwa da san diyarta kaunar da ban san yawanta ba don Allah bawa karka hukunta ni ta hanyar hana ni ku ba zan iya ba da zan iya da tun da na fahimci taka ce wallahi da na barta yanda annabi ya bar duniya wallahi sun matallahi da haka zan barta amma ban ma ji zan iya ba balle na gwada iyawar ban ma ji zan iya hakura ba balle na gwada hakurin jikin bawan ya dada sanyi sai kawai ya jijjiga kai yana dada girma yana dada yana daɗa girmama kudirar Ubangiji mai fidda rayayye a jikin matace, duk da ya san ɓata lokaci ne tsayawa yi wa zauwa maganar ta ta yafe wa Hamidu, sai dai yana fatan Allah ya ganar da aƙidar ta kuskure ce ta hanyar da za ta gane shi ya turo bawan zuwa farfajiyar filin gidan suka yi tsaye a nan suka tattauna kan wasu abubuwan nasu Zawa da ke can sama jikin window tana kallon filin gurin. Idanunta suka ɗauko mata Hamidu na tura bawa a keken guragu suna magana cikin farin ciki tana kula da yadda yake kyata ta dariya yana waige-waige ranta ya daɗa ɓaci da zallar mamakinsa har sai da idanunta suka fidda kwallar bakin ciki ta juya fu ta yi ɗakin haƙabiya da ita ma shigarta kenan ɗakin ke kina jina ta juyo a ɗan tsorace tana kallon idanuwan mahaifiyar tata duk ran da kika ga gidan wancan abokin baban naki duk ran da kika shiga gidan wancan abokin baban naki ina so ki turo min shi tun daga saman beni zuwa kasa ko kuma ki saka guduma ki yi ta bubbuga mini kafafun shi dan shi kadai ne abin da zai sanya ya ruhina sai kuma ta rufe fuskarta tana hawaye ta samu gefen gadon ɗakinta ta zauna tana haɗiye wani ɗaci da ya tattare mata makoshi jikin haƙabiya ya yi sanyi Kafafunta suka kama rawa da ganin yanayin mamin nata. Take ita ma ta fara hawayen ta matsa kusa da ita. Mami, dan Allah ki hakuri ki yafe masa. A kunne na naji baba ya ce ya yafe masa. Tashi ki je yanzu zai tafi, ki buɗe masa motar idan zai shiga. Haƙabiya ta yi sororo tana kallonta, ki tashi na ce, ki kuma shafa wa fuskar nan taki hoda kafin ki fita gabansa. ta furta mata da tsawar da ya saka ta isa gaban miro da sauri ta fara iz ta fara zirara kwalli cikin idanunta daga bakin kofar falon za ta sada ta da fakin spade ta tsaya tana hango huzef da ke waya fuskar nan tasa a tamke sai ta samu kanta da kurawa fuskar ido hawaye na cikowa cikin idanunta a jikinsa ya ji ana kallonsa ya ɗan waigo saitin da yake ji fes idanuwansa suka sauka cikin nata muryarsa ta ɗan sarki ya kama tari sai kuma ya sauke wayar daga kunnensa ya buɗe mota ya shiga hawayen da take riƙewa suka gangaro bisa kuncinta ta ɗaga kafarta da dukkanin kuzarinta ta isa gurin motar ganin yana kokarin zuge tagar motar da take tsit ya saka ta saurin saka hannunta a gurin tana duban gefen fuskarsa da yake juyo da ita ya dube ta suka yi shiru na 'yan sakanni kafin ya ɗago da fuskarsa saitinta sai mata murmushi yana cuno bakinsa gaba ya ce look at this face ta kai kallonta saitin da ya mata nuni da bakin ta ga mai zubin kwarangwal da babanta suna magana har da dukkan har da dukan kafaɗin juna ta tsirawa fuskarsa ido tana jin bugun zuciyar tana canjawa da wani irin tsoro sai ta waigo saitin huzef tana tsuke baki kin san adadin shekarun da na kwasa ina fatar ganinsa yana dariya irin hakan kin san adadin hawayen da na zubar ina fatar ganinsa cikin farin ciki ko na yi ne guda ne ya furta yana mata wani irin kallo na kiyase ina ganin tun baki zo duniya ba tun ban haɗa cikakken hankali ba ba sai na roke ki ki cika masa burinsa ba don na lura shi ɗin ne mijin da kike ikirarin an miki a gida na kuma yi farin ciki da ke ɗin kika zama wani ɓari na jini na. 'yar aminin mahaifina duk da haka ba zan fasa rokar ki iyakar kokari ganin baki ɓata ma abokin babanki ba ki tabbatar kin bashi farin ciki da duk wani abu da kika san zai taimaka masa kan hakan ki kuma kauce shi ki kuma kaunace shi fiye da kome da kike kauna kin ji matar babana ta ya haɗiye wani ɗaci tana maka masa harara cikin hawaye sai kuma ta ja hanci tana sa hannunta ta share fuskarta kai nake so ba zan taɓa ƙaunarsa ba ko da shi kaɗai ne namijin da zai saura cikin duniyar nan ta furta tana janye jikinta daga jikin motar ta yi taku biyu ta baya ta tsaya na tsane shi na faɗa maka na tsane babanka ta karasa a hankali ta san shi kaɗai ne zai ji bin bayanta da kallo yayi zuciyarsa na ta farfasa da kibiyar maganar da ta ɗana masa yana gani ta isa ga babansa ta tsaya a gefensa fuskar nan tata a yatsine uwa ta ga kashi ya kai kallonsa ga baban ya ga yadda yake kwashe baki yana ya ga yadda yake washe baki yana tsokanar ta san bai ma kula da yadda take hararsa a kaikaici ba kai zai iya rantsewa da Allah jikinsa har rawa yake yi sai kawai iya jiya sai kawai ya ja tsiririn tsaki yana zuge tagar motar ya kuma cusa iyafis a duka kunnuwansa sun ɗan daɗe tsaye suna ta hira da tsoho bawa kamar ba a rabu ba kafin kuma ta rako shi har jikin motar saitin mai zaman banza ta buɗe masa ya shiga ya zauna kamar yadda Zawwa ta bata umarni daɗi ya kashe shi kamar ya ce kada duniya ta kare ya bi bayanta da kallo yana jin dama ya fisgota ya tsaga kirjinsa ya jefa ta ciki ya danƙe har ta kule bai sani ba sai da ya ji Huzef na sallama da mai gadi ya sauke ajiyar zuciya a hankali yana daɗa nutsa jikinsa cikin kujera ya rufe idanuwansa rub yana neman tsari da abin da zai katse masa tunanin mallakarta har cikin ɗaki ta kai babanta ta taimaka masa ya kishin saman gadansa Ya yi hamdala fuskar nan falfara'a ya dube ta, idan kin shiga ciki, turo min mamanki. Yauwa ashe ma kin san abokin nawa, to kuma kina son sa? To shi kenan dai, Allah ya haɗa kanku, ki yi kome da kyakkyawar manufa kin ji? Ta gyaɗa kai kawai tana miƙa hannunta bisa wani tangaran. Ta ɗauko dabino ta buɗe tsakiyarsa ta cire ƙwallon ta miƙa masa, ya karɓa ya watsa a baki ya taune. Allah ya miki albarka ya sa na ga 'ya'yanki na yi farin cikin da ta dalilinki na samu aminina Allah ya baki masu sanya ki farin ciki ke ma ya cika miki dukkanin buri ya kare ki daga sharrin mai shari. sai ta yi dariya tana saka hannayenta ta rufe fuskarta jin wata irin kunya na shigarta kai baba don Allah ka yi shiru ungonan ya mata Dakuwar da ta saka ta ficewa da gudu tana dariya, abin mamaki har ta fara imajin ga yayanta da huzeb Imajin ga ‘ya'yanta da huzeb sun haye jikin Baba Bawa suna ta tsalle-tsallensu. Da wannan farin cikin ta faɗa ɗakin Zawwa tana furta, Allah ya sa haka a zahiri, sai kuma ta yi diridiri ganin maminta ta zuba mata ido. Baba ya ce na kira ki, ta furta kamar uwar gulma ta ga abin gulma. Mamin ta mele baki tana ajiye mata littafi gefen miro dinta. Ta ɗauki wawan ɗauki wannan kimini solving wani question da aka bamu. Ta ratsa ta gefen ta ta fice, ita kuma ta karasa ga littafin ta buɗe tana mamakin son boko irin na maminta da ba ta mai da hankali kan lissafi. Nan ta zauna ta fara yi mata aikin ganin tun tana jesus 3 ta gama da shi uwar gidan bawa ɗan malle kin tare gaba kin tare baya kin dunkule zuciyar bawa kin jefa a rijiyar da ba a iya kallanta ta yi wani irin murmushi kanta na fasuwa da kirarin kuncin da take tattare da shi a ranta ta shigewa wani sako ta daɗe bata gansa ta daɗe bata gansa cikin murna irin haka ba sai ta ji ganinsa haka ma ya mata daɗi ta ko'ina duk da a cikin ranta tana jin duk domin hamidu ne ta zauna a gefen gadon ta ɗauko gudar kafarsa da ke meke ta ɗora ta bisa cinyoyinta ta hau matsa masa sai limshe ido daɗin hakan na ratsa shi can ya buɗe yana leƙen fuskarta yana jinjina rigimarta cikin zuciyarsa yau dai buri ya cika ko hamidun yarki ce ta kawo shi nan ya ganta a waje ya ji yana santa sai ya bibiye ta har ya gano nan ya tadda mu ne ya kuma nemi da ke ma ki yafe masa ki kuma yarje masa ya nemi auren ɗiyarki ta dakata da abin da take yi tana kokawa da bugun da maganar ta mata duk da hakan take so hakan ne burinta na shekaru amma a yanzu sai ta ji lamarin ya mata wani girma ta wani ɓangaren kuma sai ta ji zafin Hamidun na haɗa Amin ta wani ɓangaren kuma sai ta ji zafin Hamidun na daɗa mamaye ta, ta ga zahirin fitsararsa da rashin kunyarsa ta kai intaha. Sai kawai ta ci gaba da matsa kafar bayan ta ja wani siririn tsaki. Allah ya wadaran soyayya. Tsoho bawa ya buɗe baki yana kallanta. Wai ba haka kike so ba? Hakan nake so, kuma na yi murna. Kawai na ga rawar kansa ya yi yawa ne, waye faɗa masa zan ba sa ‘yata da manufar alkhairi. Ai sai ta sharrin da wallahi zai gagara numfashi. Ba zan yafe ba, kar kuma ya sake kar ya ce zai mini magana, zan iya baku mamaki bawa, ta kira sunan bawan gatsal, sunan da ta daɗe ba ta kira ba. Allah ya sanya zuciyarki ya ganar da ke Hamidu mutumin kwarai ne, Ni dai na faɗa miki, ba dan na ba, ki ruguza rayuwar yarinya. Haka ko zan ba da haƙabiya ga Hamidu, to fa da zuciyata guda zan basa, shi ɗin jin, jinsa nake kamar jinina, idan kika masa abin da ba daidai ba, to ni kika yi wa, na kuma hane ki da wannan mummunan ƙudurin naki, ki ajiye makamanki tun da Amin, na kuma hane ki da wannan mummunan ƙudurin naki, ki ajiye makamanki tunda da kansa ya taso ya nemi gafararki. Wai me kuma kike so da shi? Rayuwarsa, duk abin da zai tarwatsa rayuwarsa nake so, sai na raba shi da duk abin da ya mallaka, ciki har da haƙƙabiya da yake so a bayan na mallaka masa ita na kwana uku kacal, yanzu kai baka ga saboda mace ya zo nan ba? kenan da ba ita ba ce haka zai yi aurensa ba abin da ya shafe shi da neman mu ba abin da ya dame shi da hakkinmu da ke kansa kana ganin mutum ya zama hamshaki bayi da damuwa ko ta sisin kwabo amma kai sai wani daɗi kake ji kana wani bin bayansa Allah kaɗai ya san karairayin da ya yi maka ka hau kai ka zauna da ke a wuya take nan take kawai sai ta rushe masa da kuka tana tuna abubuwa da yawa da suka faru ciki har da kumburar da kafar bawa ta yi suna ihu yana yi da jigilan da ta dinga yi da shi a gadon bayanta amma shine yanzu duk ya manta har ma kokarin bata ɓata mata yake yi saboda maƙiyinta Hamidu. Bawan ya yi shiru yana jin kukan nata na ratsasa bai taɓa ganin abin da ke saurin saka zawa kuka ba irin tabbatun Hamidu. Ya rasa irin kiyayyar da take masa, sai kawai ya ja numfashi ya haurar rashinta. Ni ba kuka na ce ke mini ba, Allah ya baki hakuri. Kawai gaskiya ce na faɗa miki, amma shi kenan. Kamar yadda na faɗa insha Allahu zan tabbatar ba na sake shiga lamarinki da Hamidu. Na sani da sannu wata rana za ki gane. Ya daifi. Tafurta tana karkata baki tana sharci hancinta da ke yoyo daga haka suka shiga hirar da ta shafe su. Sai da ta sa ƙaranta bisa gado, tunanin abubuwa da suka faru ranar ke ta yawo mata abin kamar almara. Wai baban Huzaifa ne abokin babanta da suke nema su aura mata, wai kuma tun kafin su gansa har ya ganta ya kuma fara kaunarta, kamar yadda mami ke buri. Sai ta ji tsoron Allah na cika zuciyarta, don tabbas idan ba shi ba, babu mai iya juya lamarin haka. Ta juya ɓarin damarta, tana jin kewar Huzaif na mamaye ta sai ta tuna lokacin da yake rokarta ta haƙa rami ta binne soyayyarsa ko ina ta ga ramin da zai ɗau kaunar da take masa ai babu wannan holdin babu shi cikin duniyarta sai ta miƙa hannu ta jawo wayarta ta fara daddan na lambarsa duk da bata ji zai ɗauka ba bata jin zai ɗauka hakan bai sa ta fasa kiran ba Ga mamakinta wayar na shiga ya ɗaga tamkar wanda dama kiran nata yake jira. Sururul kalbi, tunanina ya hana ka bacci ko? Ta furta da salon da ta san zai ratsa jikinsa. Ko da shi ɗin dutse ne, haramun ne nema cikin nema, ki daina nema na don Allah, kin ga an ba da ke, sai ta ji maganar bambara kwai, wato shi ya zama mace ita namiji, shi ne yake faɗa mata abin da maza ake faɗawa. sai kawai ta taɓe baki kamar tana gabansa ba zan iya ba da zan iya da ban kira ka cikin daren nan ba ni ko kin ga iya dan daga shekaran jiya zuwa yau kallon yar karamar kanwata nake miki kuma matar babana au da wani kallo au da wani kallo kake mini yayi murmushi yana gyara kwanciyarsa jin yana kusa jin ya kusa bambara sai ya ji duk wani haushinta na ɗazu na yayewa shi kaɗai ya san daɗin da ya ji da ya ga kiranta kallon ɗalibata mana mai masifar sona ashe ka san ina son ka kowa ma ya sani to me ya hana ka nunan naka san babana keɗin rabansa ce ta yi shiru tana jin kamar ta masa gorin ai ba babansa ba ne ba babansa ba ne kawunsa ne sai kuma ta kasa jin ita kanta maganar ta mata nauyi. Kin yi shiru, ko tunanin alhaji na kike, bari na turo miki namba ɗinsa, ki kira shi yanzu, shi ya dace ki kira dama. Kan ta yi magana ya kashe, sai ga numbar ta shigo, haushi ya sa ta yi jifa da wayar gefe, ta ɗau filo ta danne kanta da shi, so take bacci ya kwashe ta ko ta yi mafarkin da za a nuna mata hanyar da za ta bi ta fidda kanta daga wannan masifar. Allah sarki wannan kenan washe gari tunda ta tashi take ganin mami na ta hidimar dafe-dafe a gurin babanta take jin wai mai zubin ghost wato fatalwa ko kwarangwal zance ne ya yi waya ya ce zai zo haka ta dawo tana taya mamin tana mamakin yadda take rawar jiki kamar ba ta da manufar auren har suka gama suka shirya komai inda ya dace a nan mamin ta saka ta yi wanka ta zuba mata uwar kwalliya tamkar mai zuwa gasar fidda gwanin kyawu da iya ado. Mamin da kanta ta saka mata yari da sarka tana daɗa jaddada mata ta nutsu a gabansa banda yawan surutu da dariya. Daga nan ta fice ta barta kasancewar ya iso. Tun daga nesa ya hango ta, ta yi masa kyan da ya saka shi juyowa ya kalli direbansa ya ga shi ma ita yake kallo. Bai san san da ya tsallake ya ya talle masa kiba yana cewa rufe idonka kada ta yi tuntuɓe uwar ɗakinka take zama nan da kwanaki kai ban yafe ka kara mata kallon ƙurilla irin haka ba ya kalle shi baki buɗe yana dafe ƙeyarsa yana mamakin abin da ya samu ogansa sai kuma ya basar yana juyawa da sauri zai buɗe motar ya fita don ya buɗe masa shi ma hannunsa na isa ga madubin ya ji ya rike shi bar shi zan fita da kaina i zamanka cikin motar ya buɗe ya fito yana baza babbar rigarsa yana gyara zaman hularsa ya haɗe harɗe hannayensa yana kallon yanayin tukin da ya Amin ya harɗe hannayensa yana kallon yanayin takunta da ya rasa inda ya san irinsa bai ɗauke idonsa kanta ba har ta iso ta masa sallama tana yatsa na fuskar da ta zame mata ɗabi'a baba an yi ni lafiya ta furta da sigar da ta saka shi hangame baki yana dariya. A'a, ba a yi haka ba fa. A'a, ba a yi haka ba fa. Ba dai baba ba. Ki rinka kira na yaya ko Hamidu na kai tsaye. A'a, ki dinga ce min alhajinki ya fi daɗi. Ko sirikina ba, ta furta cikin ranta tana kallonsa a kaikaice tana jin kamar ta kakkafe shi da mari ya mata kallo daga sama har zuwa kasanta ya sheƙe kamshinta da ya jin da jiyan nan ya je ya nemo irin turaren ya fesa ɗakinsa da shi sai ya yi murmushi ya shafo gemunsa da furfura ta fara ratsawa ya ce kai kai kai kai baby sarauniya kin yi kyau ko dai mu zauna a nan mu sha hira ne kafin na shiga wa billahi azim baki san yadda kika cika nan ɗina ba ne ke ko ruwa nake sha fuskar ki nake gani cikin kofin ya furta yana ajiye hannunsa a saitin zuciyarsa ta yamutsa fuska tana jin sabuwar tsanarsa na mata wani tsiron sai kuma ta narke fuska tana kallonsa a marairaice baba don Allah ka rufa mini asiri ka bar maganar nan ina da wanda nake so nake jin irin abin da kake ji kaina a kansa Allah sarki wannan kenan ho ta faɗa masa gaskiya kenan zan dakata nan kuma da littafi na gaba don jin yadda za ta kaya naku ku ɗan Salma, ka huta lafiya.